gwamnatin jihar adamawan ta koka da cewa bangaren ba manga tukur na jam'iyyar pdp na yi mata hawan kawara a harkokin cikin gidanta wato a tsakanin dan bangaren gwamnatin jihar mr james abawa wartada da tun farko shi aka rantsar a matsayin shugaban karamar hukumar da kuma mr maina ularamu da ke bangaren mataimakin gwamnan jihar balangilari da kuma bangaren ba manga. a dai wannan litinin ne wata kotu a jihar ta soke kujerar mr Jones a bawa ta da a matsayin dan takarar jam'iyyar pdp kana ta bada umarnin a rantsar da mr maina ularan a matsayin shugaban karamar hukumar ko da yake wanda aka soke kujerarsa ya fa garzaya babban kotun jihar inda kotu ta bada umarnin a dakatar da rantsarwar amma hakan bai yiwu ba a martanin da gwamnatin jihar ta maida ta bakin daraktan yada labaran gwamnan jihar murtalan yako Alhaji Ahmad Sajo gwamnatin jihar Adama ta yi zargin cewa wasu na kokarin ka fitina a jihar ta hanyar kin umarnin kotu. Shi wanda aka ce ba shi ba shi kuma aka kara wajen kotun ɗaukaka kara. Kotun ɗaukaka kara kuma ta ba da umarni cewa a dakatar da rantar da wanda kotun karamin kotu ce a rantar. To amma dama mai rantar da eh, shugaban karamar hukuma gwamna ne ko mataimakinsa. to ba gwamna ba ba mataimakin gwamna ba loyansa ne da wasu jami'ai wanda yake jama'a wanda ya hada da da su Joel Madaki shugaban bangaren PDP na Bamanga suka taru suka rantsar da shi ba tare da sun bin doka da oda ba suka sa kuma aka ce sojoji suka raka shi suka je suka sa shi da karfi da yaje je shi ofishin chairman an saba dokar rantsarwa domin ba wanda ya dace rantsar da shi rantsar da shi ba an saba kuma dokan kotu don kotu ta ce a dakatar da wannan har sai an ji ɗaukar kara da wannan yayi. Idan dai za a yi amfani da ƙarfin soja yanzu da kuma a taɓa a take duk wani doka da umarnin kotu da doka yadda ya faɗa a ɗauko wani a zo a sa shi da karfi da ji amai da shi ciyaman ya nuna ma gaba ɗaya zaɓen da za a yi nan gaba ma a ba zabe ba ne. Tuni dai su suka fara mayar da martani game da wani rantsarwa da jam'iyyar PDP bangaren su ba mangan suka sa aka yi. Barisa Innocent da Abba ya ce ba bi doka ba wajen rantsarwar da aka yi. Dokar ta nuna cewa High Court Judge zai ranta da ciyaman ba wani mutum ko wani lawyer ko wani mutum zai rantar ba. Duk mutum da ya karya doka ne. It only shows that those people are lawless. In fact, chief judge ne Cin coci ne zai rantsar da chairman na local government haka doka ta nuna to wannan kan yanzu muna kan shawara a client din mu abin da zamu yi ko za mu kai karan shi lawyer da ya rantsar da mutum nan zuwa ga kungiyan lawyer na jihar to sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa bangaren mr maina olaramu na facen na ta murna hakanan ɗaya daga cikin lauyoyinsa barista abe izoko da ya tuntube shi da waya ya ce sun bi doka wajen rantsarwar da suka yi don haka sukan suna nan daren dam yanzu dai lokaci ne ke tabbatar da abin da ka iya faruwa yayin da marikicin gwamnan jihar adama mutane yako da kuma shugaban jam'iyyar pdp na kasa ba manga tukur ke kara daukan wani sabon salo ibrahima abdul aziz sashin hausa na amurka daga yola